a daidai lokacin da gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari ke fama da 'yan sabuwar kungiyar nan ta niger delta avengers sai kwatsam ga wata mummunan zanga-zanga ta 'yan kungiyar nan da ke fafutukar kafa kasar biafra wato masop zanga-zanga ta gudana ne a sassan jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar da ma wani bangare na yankin niger delta zanga zanga dai ta ci gaba a jihohin anambra abia inugu da kuma birnin asaba na jihar delta kuma ta yi sanadiyar arangama tsakanin jami'an tsaron 'yan sanda da 'yan kungiyar ta biyafara bayanai dai sun nuna cewa waɗannan taruka da kuma zanga-zanga da ke gudana a yau na tunawa ne da ranakun yakin basasar ƙasar inda mutane da dama 'yan kabilar ta ibo suka kwanta dama wannan zanga-zanga dai ta 'yan kabilar ibo ta haifar da damuwa ga al'ummomi daban-daban da ke zazzaune a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma sun ci gaba da bayyana zaman ɗarɗar da suke ciki. 'yan biyafuran nan ne suka fito suka tarwatsa mu a halin yanzu ni na fito daga biddaron ne onitsha to na yi gudun hijira a nan asaba can kebil area kuma 'yan sanda sun kasa zuwa zo su kare lafiyarmu da dukiyoyinmu inda a halin yanzu ma ga motan 'yan sanda sun zo amma sun faffasa motan sun ji mana ciwo 'yan sanda kuma sun gudu sai ma na ji ni da ma ban zo nan kebul area ba da ma na tsaya a can biddaron ɗin da ya fi min dan ni yanzu ma ban san abin da zan yi ba jikina da jini ne kana kallo ga ciwo da sun ji min ana abubakar aliyu na fito daga fegi by oga jackson Eh saboda an ce yan biyafara za su fita eh, sun zo za su shigo mana cikin kasuwa ne sai muka taru muka fi karfin su muka kora su suka fantsama suka yi cikin gari yan sandan b division da c division sun fito sun tarwatsa su sun yi cikin gari eh sai dai Allah ya taimake mu jami'an tsaro sun zo sun taimaka mana zuwa cikin asibiti mu samu zuwa asibiti dan kada mu je zan shiga ciki zuwa asibiti ban san abin da zai haifu ba kuma ne dai sun nuna cewa an yi mummunan arangama tsakanin jami'an tsaro na yan sanda da yan kungiyar ta biyafara wanda ya yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma jikkata rundunar yan sandan jihar delta ta tabbatar da mutuwar mutane bakwai daga ciki kuwa har da jami'anta guda biyu da kuma yan kungiyar ta biyafara guda hudu usman baba alkali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar delta kuma ga abin da yake cewa Eto, eh abun abin da ya faru dai yau da safe mun tashi mun ga sun fito kwansu da kwarkwatansu a kan su ma suna da biki na Biafra Day. To lalle kuwa muna da dan bayanin asiri cewa suna planning din wannan to mun ba da wani babu wannan celebration din to mu dai a Delta dama a nan Asaba ba nan suka ce za su yi ba yadda muka ji labari. To amma yau da safe sai muka tashi muka samu sun fito kwansu da kwarkwatansu akan za su yi. To ka san abin da ya raba a saba da shi shine wannan gada din to wannan gada din idan muka bari aka yi zai samu eh, damuwa damuwa saboda shi ne eh, ya hada abin da hanyar da ya hada nan east din kenan da south din to muka yi blocking din muka ce a sai ina blocking din su ashe su ma sun ma fito da mawayan sa da makamai eh, to a den dai aka samu artabu tsakanin su da mutane mu mu ma mun samu an samu hudu daga daga gefen su akwai kuma wata mata mai ciki ma da wanda wata wurin mu ne ko ta wurin su ne wanda shi struggle ita ma ya same ta Allah mata tawa shi hanzarin ka ba kamar jami'in ku da dan sanda ɗaya rasa ransa kenan eh biyu ma ba ɗaya ba eh kuma ɗaya yana asibiti yana kwance Eh, su yan kabilar ta biyafar ba kamar mutane nawa ne suka samu rasa rayuka su hudu ne sautari dai taruka da kuma gangami kan yi sanadiyar hasarar rayuka da dukiyoyi da dama lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya